thank dora girkin nan ba dama? Wallahi tallahi umma ina can bacci a ɗaki na ɗayan ɗakin. Kina can kina tunta kuɗin dai da kika saba. Wallahi umma bacci nake bacci ne ya ɗauke na ɗayan ɗakin can. Ke dai ba kya jin magana wallahi. Gaba ɗaya kunnen ki ba mai jin magana bane ba. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Sanda su. Ke me yake damin ki ne? Wani yarinya me take yanzu bata makaranta ba? Yanzu nan fadan da nake mata kenan tun ta ta tsaya yi. Ke dun ya kash kash kash kin. Sai ki shirye ki to ki makaranta, ki a gidan ku. Ke ma da laifin ki. Ya hakuri ne gida. Wallahi in kika yi wasa ranki zai baci a gidan nan. A ya hakuri mai. Yarinya lokacin makaranta yi ba ki sa ta makaranta ba? A ya hakuri. Eh? Idan kina irin wannan wallahi ranki zai baci. Kai hakuri. kina tafiya kanki kamar kullum magani ke kina uwata ke baki san cewa ki dinga kula da ƴaƴanki ba baki san tafiya a gurin iyaye mata take ba ina yi daidai gwargwado na to ki shiga ta yanki to ai hakuri ki je mu ruwa a buta to shi Me gida ga ruwan na kawo. To shikenan shikenan. tun ɗazu kawo ruwa an tsaya abin nan da tuntuna ma na samu na yi alolan nan na tafi inda zan tafi salamu alaikum amin wa alaikum salam <laughs> yanzu na nake shan alola kai tun ɗazu ina ka tafi ne alhaji sakon nan ne da ka ce in je in kai eh dawo daga nan dawo daga nan da daga nan sakon nan na hayi ne da ka ce in je in kai alhaji eh ai na je na kai to haka nake son ka amma ina ake ka dinga kokarin kana da da wuri. Alhaji abin da yasa ka ban dawo da wuri ba dama. Eh. Ina kan hanya zan dawo ne. ina eh, ɗi da kutaren nan da ka taimaka na kwanan kutare eh. suka ce alhaji rabana nan da ce yana nan ka gaya musu na dawo kenan to haka nake son ka ai du abu shi irin wannan eh. idan an dage du abu lafiya lau to gargaɗin da zan gaya miki Kanki ki ki ƙara barin lokacin makaranta yayi ba ki tafi makaranta ba kin ji ko kuma daga yau so yau in aka na ƙara zuwa na samu irin wannan sai jikin ki ya gaya miki tashi ki tafi magana alhaji kin ji ladidi yawa ladidi abin da nake so da kai eh, to kana ji eh. akwai kwanaki wani wanda yake gaya mun eh. yarinya nan wani zubin ko in ta tafi makaranta tana tsayawa tana yin zance akan hanya daga yau sai yau duk wanda ka gani ya zo gurin ko ya tsaye ta a hanya zai zance kafin ma ka zo ka ga kai ma jina jina ka zane shi ita ladidi eh ka kori duk saurayin da ka gani a gurin ta ah ladi Allah ko waye na gama an gama alhaji an saurayin da ka gani ka da ke ah, ni ne na saka ba ka da matsala alhaji saboda idan bana nan kamar kai na bawa wakilcin gidan nan gaskiya ne ni eh, na da alhaji ka je ka karbo min wannan kuɗin to su kuɗin nan da za a raba na gurin alai sani mana eh da za a raba ke eh, su to ni alhaji inda za ka bai hawara ta kuɗin nan ba kamata a raba ba saboda me to to alhaji saboda girma Allah wannan wani irin rayuwa ne da ka motsa kai baka da aiki ka tara mutane kai tara ban kuɗi kuma alhaji kana magada fa gare ka to wai baka san cewa Najeriya nan talauci wa mutane yawa alhaji talauci da yayi yawa baka tunanin Najeriya gaba ɗaya ta koma kashin dankali babba kan yaro yaro kan babba a Najeriya nan kashin dankali ce babba kan karami karami kan babba to yanzu je ka mu sai mu shawara dan ina jin shawara ka sai mu shawara abin da zamu yi to ne zan zaka ji shawara ta Alhaji ka raba kuɗin ka raba ka raba je ka ka dawo ka raba je ka ka dawo in sauri inda kawo da ka ja wa ka bani ka sa sauran haɗa ka in sauri je ka dawo eh je ka dawo je you. Thank you. ya mu dan je ka dan raka ni zance mana wajen wata yarinya dan naji an ce gidansu eh da tsaro ba a bari ta fito ya sha aike mu dan je ka dan raka ni wajen wata eh budurwa ta naji an ce gidansu akwai tsaro ka gane ba a bari ta fito kullum makaranta take zuwa ai akwai tsaro akwai tsaro gidan kuma jurin wato ainihin irin wanda nake so irin wannan gidan nake so ai shi ne kawai mu fasa eh daga mu je wallahi sarki na goje bare na ba da girma ai ga ta nan ma dama ita ce za mu je wajenta an wani lafiya ke da ma ai wurin ki za mu je ka ta nan ita ce nake nuna ma abokina ita ce wannan eh a bake za mu je wurin ki kuma ina za ki je da ka makaranta zan je babana ya ce wallahi karin tsaya da ku wallahi ko dan aiken gidanmu ya gan ku za ku shiga matsala kai kai dan aiken gidanku kuma durin wato kaje gaba ke lalle na gidana akwai matsala kai dan aikin gidansu mu yau a da a yi ta kare kai ka sani kai dan aikin gidanku kuma durin wato kai kaje gaba sab lalle zana dan aikin gidansu ai mu yau mun fito ai fito na fito ko da wa da wa kai ka sani ya da mai aya. to abin ma da wasu masu cibiri-cibiri a zuwa zan ya kira alaji to alaji ya ga wannan takwakiya in yadda wannan takwakiya ma jihadi ne tashin hankali za a yi ka duba wannan rayuwa fa za ku lalle za ku ci wallahi za ku ci kwal ubanku bari ya gani ku wallahi za ku ci uwa ku kai <laughs> wannan irin ba ka da mai ɗan cibiri-cibiri za ku gane kuranku bari a gani <laughs> ah. kai ka ji kai wani abin mun amana wani ma ya ci amana <laughs> ai wallahi kaga wannan aka ci ubanka lai Thank <laughs> you.

dan gidansu ne ina gaya ma ya fi kowa zakiya kai dan aikin gidansu ne mun wannan abun ka kaji daga wan dan aikin gidansu gaskiya raina mana wa wannan latsin ma yi yawa kai bari in Kai, na na. ya kaji kaman ka gan shi nan ma ya taho ka ga wai saboda ya samu lafiya kotun wadurin wa ai wannan yaƙi na ne ban da shi kai ku ban da shi ku ban da shi ऐसा

mutum bai da shiri a nan garin kai akwai matsala ba sai ga tula sai ga ya ga ne like ya ne tsagi so wanda zan yi amfani da shi ga tula kai akwai tsagi amma akwai hatsari saboda akwai babban hatsari akwai inda nake son mu je mu turo wata ciyawa ne kuma gurin ana samun matsala sosai amma kamata ya yi mu lallaba mu je za mu je gurin da addu'a ka gane saboda gurin aljanu ne da gurin ka gane akwai aljanu a wurin kuma abin da za a iya ba hatsari ne da shi ka gane eh dole dole in muka je gurin eh sai da adda barka da mu ga tula ai za mu zan iya zuwa mu je mu ɗebo abin nan kawai mu zo ka abin nan ka ban shi ai kawai mu tafi kawai kawai mu tafi ga tula Mm-hmm. kawai san san dada mai mutu ba a hankali ka san gurin akwai aljanu ko ba haka ba mutu ba a hankali I need. Mm.